الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البداء العجب العجاب وصانه من شين اللحن وبروء المحو وكل ما يتراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد نريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا لتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من godiya ga الله سبحانه وتعالى ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin biyar ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara uku wanda ya daidai da shida ga watan afrilu shekara biyu. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da tsakarawarsa ya tsara haɗa mu a wannan cibiya mai albarkar ta ake islamic center wacce take yola jihar adamawa domin ci gaba da kokarin fahimta littafin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin watan alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka domin mu samu falala da albarka da alkhairai da Allah subhanahu wa ta'ala yake saukarwa a wannan wata mai albarka ya Allah ga mu mun hadu a ɗaya daga cikin ɗakunanka ba abin da ya haɗa mu sai ƙoƙarin cin abubuwan da ka suka bunkana na sakonni masu daraja da muhimmanci Allah muna roƙonka ka ambaci wannan majalisin namu a fadarka mai daraja Allah ba ta mu ba Allah mu bayin kai masu tsananin tsayin rahamarka da jin kanka rahamarka da jin kanka ba su da farko ba su da karshe Allah ka lullube mu da rahamarta Allah karka bar wani a cikinmu wanda yake nan ko mai kallo ko mai sauraro ba ce sai ka lullube shi da wannan rahama da jin kai ya Allah Allah ya ƙara haɗa mu da ɗan uwanmu da abokananmu da iyayenmu da shugabanninmu wanda a har kullum muke mai girma kuna addu'a ta alkhairi a bisa yadda yake halarta ko yake kwaɗayin zamantar wannan majalisi da ƙara mana ƙwarin gwiwa saboda duk lokacin da jagorori suke halarta wajen alkhairi to wanda yake kasa da su zai ga to idan manya masu jagoranci da mulki za su bar abin da suke yi su halarci majalisin ilimi to shi a shebi da wata hujja kenan da wani hujjiri abu na biyu a cikin irin wannan halarta na jagorori akwai tabbatar cewa al'umma ya kamata a bangaren addini da alakarta da Allah manufar zama guda ɗaya ce da wanda yake jagora da wanda ake jagoranci mace da namiji kowa manufar ta matsayi ce ya za a yi mu kuli tare mu tsira tare ya a yi mu kai zuwa ga zaman yardar Allah da rahamarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka a wannan jihar mai girma gwamna Allah ya karfafe ka da kai da tawaga da waɗanda suke mara maka baya Allah ya ba da gudunmawa da taimako kafin mu ci gaba akwai tambayoyi da yawa bari mu waiwayi biyu ko uku wannan yake cewa Allah gafarta malam amin eh, da Allah gafarta malam ta zama ba addu'a ba ana faɗa ne kawai na girmamawa ina ga wanda ya ce wanda ya zo bin jam'i sai ya samu an yi raka'a biyu sai liman ya dago sai ya bi sauran raka'a biyu bayan liman ya yi sama sai ya yi raka'a biyu amma fati fatiha kawai ya yi ba wani tsura ba ah, bayan nan tashi tana da muhimmanci saboda ta da sallah sannan abu na biyu saboda ana yawan kuskure a wajen biyan sallah tsakani da allah rama sallah Eh, idan mutum ya zo misali ya zo ya tara ana sallar magariba sai ya samu raka'a daya kage yanzu raka'a biyu sun kwabace masa to idan ya tashi jiya sai ya kawo fatiha da sura a bayyane sai ya zauna ya tafiya ya samu raka'a biyu kenan sai ya tashi sai ya kawo fatiha a asirce ya cike sallar magarbarsa kenan idan kuma irin yanayin yadda ya tambaya ne mutum ne ya zaitar ana sallar isha amma an yi raka a biyu saura a biyu kenan a farko inda ake yi kaga fatiha da sura ne fatiha da sura aka gabatar sannan liman ya yi fatiha fatiha a sarce to shi da ya zo ya tarar da fatiha fatiha ne a sarce to idan ya tashi zai biya zai biya ne ya tashi ya yi fatiha fatiha a sarce zai yi la'akari da fatiha Fatiha da ya samu liman ita ce fatiha da surarsa ta farko mun fahimta da zai samu rakana a daya a sallar isha idan ya tashi zai biya ya zai ya samu raka a daya yawa in ya tashi da za ka lafayar in ya tashi ce kawo fatiha da sura a bayyane sai ya tafiya kaga an samu biyu kenan sai ya tashi ya kawo fatiha fatiha a asirce mun fahimta ba mutum zai la'akari da cewa abin da ya rasa shi zai biya ba a'a ba haka ake yi ba sai kana ginawa ne daga abin da ka samu abin da ka samu shi ne na farkon ka mun fahimta shirin wannan ne har malamai za ku ji suna cewa zai hukuncin wanda ya yi uku a sallah don ba ka fahimta ba sai ka ɗauka tallafin ne wanda ya ce ya uku a tsallashin ne misali wanda ya zo ya tarar eh, liman ya yi raka a ɗaya a magari eh, ya rasa raka a ɗaya so ya yi tafiya da liman guda ɗaya misali sannan ya tashi ya kawo raka a ɗaya ya zauna ya yi tafiya kaga an samu tafiya biyu sannan ya tashi ya kawo raka a ɗaya a sarki an samu tafiya uku kuma sallarsa haka ya kamata a kasance wannan yana da alaƙa da hadisin manzaba na sallallahu alaihi wasallam fama fatikum fama atakum fa sallu wa ma fatikum fa atimmu wasu suna rubuwa da riwayoyin fakudu kudiya to asali a larabci har larabcin qur'ani ladin inda amma ya zo bane ana nufin biya bane ai ba ka bai tu musalata ba in kuka biya ba in kuka gama ba ka bai tu manasikakum ba in kuka biya in kuka cika kuka gama tambayar ta biyu ya ce Allah farta malam ni mutum ne da ya kamu da wani ciwo Allah ya baka lafiya Allah ya kara mana lafiya gaba ɗaya sai yayi oke ya ce ne mutum ne ya kamu da wani ciwo sai ya yi sallah a biyu ya roƙi Allah ya ce idan Allah ya yayi mishi ciwon ya yi alkawarin zai bar abubuwan da yake yi sai Allah ya yaye mishi ciwon daga baya sai ya karya alkawarin da ya yi ma Allah menene hukuncin wannan mutumin ah, wani lokaci jama'a irin waɗannan tambayoyin ana dariya amma ni irin waɗannan mutanen suna burge ne saboda suna fata abin da ke cikin zuciyarsu da har ka bayyana kamar eh, in ka zo tambaya zo in ka yi ganin likita ne duk wanda yake jin nauyin bayani a gaban likita kwana da ciwo ba haka ba in ko sirikin ka ne likita in ka ci bayani na ba haka ba to lantana abin da ya shafi addini abinda ke kisa alaƙarka da Allah asali alwashi jama'a annazir kenan ba wani abin burgewa ba ne da yawa ta saboda abu ne da yake nuna kamar kama Allah sharadi sai an baka sannan kai amma abin da yake burgewa in yi alwashin ka cika wannan shi abin burgewa ne amma asalin yin alwashin ba wani kayan gabas ba ne ƙarfin in aka auna shi a ɓangaren lada amma cika alkawarin idan an yi to wannan shi kuma abu ne mai kyau shi yasa Allah ya ce yufu na bin nazari bai ce yanzuruna ba bai ce suna yin alwashi ba ita suna cika alwashi idan sun yi saboda cika alwashin shine abin da ya kamata ta riga ka yi amma ba ana so kai ta alwashi ba ne. ana so ne alakar da Allah bawan Allah ta gina ta kan. Allah yana son a yi kaza ya Allah na yadda zan yi Allah ya ce a yi gabas na yi ba tare da neman hujja ba tare da neman dalili ba ɓangaren me yasa zan yi kaza in ce Allah ya ce a yi kawai zan yi amma in mutum ya ce to Allah idan aka yi maka kaza ni ma zan yi kaza to ya koma eh, from a materialistic point of view kenan yake kallon abin in an mai yayi in an mai yayi to ba haka abin yake ba shi ya sa wasu yasin malamai suke cewa ai alwashi ko bakance kyauta ce ta marowata mana marowaci ne ya rasa yadda zai yi ya kyautan amma yana so ya kyauta sai ya ce to shi ma an mai shi ma zai ah, abu na ɗaya kenan abu na biyu malamanmu sun tarbiyyantar da mu akan cewa kada ka saba da cewa ka saba da yi ma Allah alkawarin cewa ya Allah in nai aka yi min kaza ba zan kare yin kaza ba saboda idan ki alkawarin an rubuta ba ce ki alkawarin ba amma da zarar ka yanzu na wuyanka in ka karya kuma za a kama ka da shi me ya kamata Allah ya ce bai san kaza ya Allah na tuba na dina kawai idan aka samu arziki ta ƙara komawa sai ka ƙara dawa ya Allah na ƙara ɗan taɓa ya Allah na dawo a mun abuwa mun fahimta in aka ƙara yi haka masu da hadisin mansara masu lalawa alaihi wasallam eh, wanda al al-qudsi ya wanda manzo Allah sallallahu ya ruwaito daga mahallin Allah subhanahu wa ta'ala eh, manzo Allah sallallahu Allah subhanahu ta'ala yake cewa bawana ya yi zunubi da ya yi zunubi sai ya tuno da girman Allah ya tuno da tsayuwarsa a gaban Allah sai ya zo ya zube a gaban Allah ya ce ya Allah a sabtu zan bi tsarkirni ya Allah na yi zunubi na yi abin da baka so Allah ka gafarta mu sai Allah ya ce a alima abdi na lahu rabban kudur damba wa yaghfiru yafki zulumba wa yanzu dama wannan bawan nawa da ya yi aikin zunubin nan aikin asha ya san akwai ubangijin da zai yake yake gafara sannan kuma in bai yi gafara ba zai kama bai bawa da zunubi tun da Allah ya zana da wannan filin din da wannan sanin to Allah ya ce sai ya ce mala'iku ku shaida cewa na gafarta masa Allah ne mai abun amma matsalar kai yanzu ba za ka ce in kai ba ka tara tun da baka an yi gasu-gasu ba kuma ba a yi ba bayan wani lokaci sai ba wannan sai ya kan kankamo wani laifin sai zuciyarsa ta su ya kara jin cewa mai kyauta ba sai ya kara dawowa ya Allah gane na dawo ni ne dai jiyan nan ka za to na kare ya Allah Allah kai mun gafara Allah kai mun kaza Allah kai mun kaza sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kalle shi da hidar rahama sai ya ce a alima abdi an na lako rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bi yanzu wannan na nawa ma ya san akwai ubangijin da yana nan yana jiran bayi idan sun saba masa suka nemi gafara zai mutu gafara sannan kuma eh, idan bai yi gafara ba zai kama su da shi laifin wannan zunubin to ku da cewa na masa gafara sai sai ya ƙara hutawa cikin kusurorin rayuwa sai wani lokaci sai ya ƙara murgino wani kinkime laifin. sai zuciyar ta ƙara sosuwa bayan ya gama bai kyauta ba kaza da kaza sai ya ji ba daɗi sai ya ƙara dawa wajen Allah subhanahu wa ta'ala a sujadarsa ko a addu'arsa sai ya nadama sai ce ya Allah ga abin da nayi ga abin da nayi Allah sai mun gafara sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara maimaita wancan lafazi mai daraja yanzu ba wannan dama ya san akwai ubangiji mai gafara mai kaza mai kaza to daga nan sai a masa san magana sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daga yanzu ba wannan ya je yi abin da ya ga dama an masa gafara abin da ya sana amfashi wannan hadisin saboda abuwa guda biyu abu na farko kada ka ma kanka shinge cewa ya Allah daga yau in an yi kaza zan ƙara kaza ba in na yi kaza kuma to ai mun kaza a rahamar Allah da jin kanta duk ta wuce wannan ka yi a akan abin da ka yi tare da kudircewa a zuciyar ka kyakkyawar kudircewa ba za ka kare yi ba amma ba ka yi alkawari cewa ya Allah gashi gashi amma in an min kaza na samu kaza to zan yi kaza ko ba zan kara kaza ba dalili na biyu da ya sa na ambaci wannan hadisi mu gane girman rahamar Allah da yalwar tausayinsu da jin kansa da kasancewar ko tabbatar da cewa ƙofofin rahama a buɗe suke ba wanda zai makansa ruwa kamar wanda ya san kofofin nan a buɗe suke kuma ya kasa daga hannu ya nemi gafarar Allah akan zunubansa amma kuma wannan ba yana nufin cewa mutum ya saki jiki ai ina zuhur rahim ne kawai kuma ya ta abin da ya ga dama ba inda matsalar take ita ce eh rahama tabbas ce Allah ya kafanta da rahama amma kai a karan kanka akan zunubi kaza kana da namuni da shawaran cewa in kai za a maka gafara baka sani ba to da haka kai ka shuka alkhairi kai ta neman gafara har ta haɗu da Allah lokacin ne ce ka bayyana maka abin da aka yi maka gafara a kai da abin da kuma A kila akwai ɗan damuwa so ya ce daga baya sai aka yaye masa ciwo bayan nan ya kashe alkawari wannan wata jarrabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana jarraban bawa da alkhairi ko da aka akasin haka asali ciwon da aka jarrabe shi da shi jarrabawa ce to wannan abin da yi wata jarrabawa ce kuma cikin addu'a mutum zai yi. idan mutum ya samu kanshi a halin jarrabawa ta ciwo ko wani kunci ko wani abin nan kawon Allah subhanahu ta'ala sun koyar da mu yadda ake roƙon Allah ake neman yayewar matsala to ka yi irin wannan kai koyi da su ba tare da mutum makanka wani nauyin da kila ba lallai ka iya eh, aiwatar da shi ba wannan tambayar ta yi tsawo karanta ta ma feji ɗaya ne ta ba lokaci eh, maybe sai gobe insha Allah wannan yake assalamu alaikum wa alaikum assalam malam tambayar ta ita ce menene hukuncin wanda yake azumi ya ɗauka sai kuma ya ɗauki abin mutum ba tare da sanin shi ba menene hukuncin menene hukuncinsa tambaya ta ta biyu menene hukuncin wanda mahaifiyarsa take magana in ta yi magana ɗaya sai ya yi magana bakwai eh, eh, rubutun nashi dai bai fito ba amma in na fahimce shi wanda ya shafi ɗan kai na farko wanda yake ibadar azumi eh, kuma a hannunsa bai kame daga taɓa haƙƙi ko dukiyoyin wasu ba wannan sai a yi masa nasiha ya ji tsoron Allah ya fahimci makasudi ko manufar azumi daga cikin manya-manyan manufofin azumi kamar yadda muka ambata a koya ma mutum kamewa akan ga abin da yake halas ne yanzu kaya da ka kame to ina ga abin da asalin haram ne ta shi ya fi kamata mutum ya kame eh, daga taɓa shi ah, na biyu abin da ya shafi mahaifiyar da in ci magana ɗaya shi kafin ta kara ya yi bakwai to kila ba ta da saurin magana to in ba ta da saurin magana maganar da ake tattaunawa kuma akwai bukatar ya yi bayani ba lallai maganar da yake yi ta zama rashin ladabi ko abin nan ba yana da alaƙa da mawkifi situation da yanayi akwai lokacin da kake magana da iyaye abin da ya kamata lokacin shine shiru da kyakkyawan sauraro da za su dama su abin nan akwai lokacin da tambaya ce ana bukatar bayani to kuma yana daga cikin kyautatawa da biyayya ka ka yi bayanin abin da eh, ya kamata ka faɗa amma shi yanayi shi ke kankance abin da yake daidai ko ba daidai ba ta ta'ala ala wala na muna ayar mu ta 46 eh, suratul nur laqad anzalna أعوذ wannan ayar ta arba'in da shida cikin suratul nur tana daga cikin ayoyin da suke dauke da haske na musamman wanda aka kasance a cikin wannan surar mai albarka suratu annur Allah ya ce an zalna kwallani ko shakka babu tabbas Mun in ji Allah lokacin da yake nuna isa da kasaita da buwaya da saukakuwa da fifiko a cikin mai sauraro tabbas mun saukar da wasu ayoyi na musamman ayoyi masu daraja ayoyi masu ɗauki da wasu sakonni wanda ba wata maganar da ta cika ɗaukan irin waɗannan sakonni me ya cikin waɗannan ayoyin mu bayyana masu fayyace zance masu bayyana shari'a masu bayyana hukunce-hukunce ko kuma su ayoyin mu bayyana an kyautata su an inganta su an saskanta sakonni masu tsada a cikinsu wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim amma Allah subhanahu wa ta'ala shine mai shiryar da wanda ya so zuwa ga miƙaƙƙen tafarki abin da na farko a anan shine mai ake nufi da shirya anan wallahu yahdi man sha'o Allah shine yake shiryar da wanda ya so zuwa ga miƙaƙƙen tafarki ah, wasu daga cikin malaman qur'ani suka ce Alhidaya, hidaya ma'ana shiriya idan ta zo a qur'ani ya kamata ne a fassara ta da yaƙi da tserin gwanan inda ita wannan ƙafar ta shari'a ta samu kanta a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana magana a kan ayoyin ƙur'ani da hasken da suka da manya-manyan sakonin da suke cikinsu sai Allah ya ce yana shiryar da wanda ya so zuwa ga mikakken tafarki sai suka ce to shiryar wanda ake nufi a nan shiryar da zuciyar bawa zuwa ga fahimtar ma'anonin ayoyin ƙur'ani da tasirantuwa da su kaga yana da alaka da siyakin saboda a baya ana magana akan ayin ayoyin ƙur'ani wani da Allah subhanahu wa ta'ala a ayin baya na shekarar da ta wuce muka bayani akan Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi kamishatin fiha misbah المصباح في زجاج زجاجة كأنها كوكب بلي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار nurun ala sai Allah ya ce yahdillahu ya yahdi hidaya Allah yana shiryar da wanda ya zo zuwa ga kansa to wata ce shiryarwa ake nufi a nan ita ma sai ka ce shiryarwa zuwa ga hasken Allah na tauhidi da kuma hasken da fitra take samarwa a cikin zuciya ba na asalin halittar da Allah ya matan adam na tabbatar da kaɗaituwar Allah da tabbatar da cewa shi kai ya cancanta a bauta masa ina fata mun gani sannan aka iya makalmar ah, fassara ta gaba ɗaya ka ce shiryarwa da ake nufi a nan Allah yana shiryar da bawa zuwa ga mai kakken tafarki saboda haka duk wani abin da sunan shi shirya shi ake nufi to amma dai daga cikin shiryarwar da Allah zai ma bawa shi ne a cikin shi ke fahimci Qur'ani ya haskafu da hasken shi dai an ƙara dawowa zuwa fassarar farko menene asiratul mustaqim kullum a sallar mu muna roƙon Allah ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim Allah ta shirya da mu hanya madaidaiciya ni kakkiyar hanya ko mai maimaita ni kakkiyar hanya ko asiratul mustaqim malamai sun ambaci ma'anoni da yawa waɗanda suke bayyana ne ake nufi wasu suka ce a asiratul mustaqim ana nufin qur'ani saboda duk wata shiriya da wata mai kiyar hanya ai an ga bayanin ta a cikin qur'ani wasu suka ce asiratul mustaqim ana nufin sallah ne wasu ce a asiratul mustaqim ana nufin sunnatul mustafa sallallahu alaihi wa sallam wasu suka ce الصراط المستقيم أنا نفهم من سرها ما صلى الله عليه وسلم معناه كان روحا الله يا الله كشري يدني إن أو كفرك النبي صلى الله عليه وسلم يدي يكوير كما تأين سنفلن زكاة وندك أيكو وتكم وتكشي بك وانا بسيني الصراط المستقيم وانده وانده يتكي معنى تكي آه، فسرد تفضل ما ديدي القرآن ده سلا ده sunnar manzara masu sana da manzan Allah sun salama da hanyar da za ta kai ka zuwa ga samun yadda Allah da yardarsa duka waɗannan su ake nufi da asirafin musulmi akwai wata magana ta ibn al-qayyim wata magana mai muhimmanci mai tsada wacce ya ambace ta cikin littafin sa Badaihul Qawaid wanda ina ganin akwai bukatar mu karanta wani bangare daga ciki Ibn al-Qayyim rahimahullah yake cewa والقول والقول الجامع في تفسير الصراط المستقيم هو الطريق الذي نصبه الله لعباده على ألسنة رسله cewa dunkulalliyar magana wacce ta tattara duk wani abin da kake bukata ka saurara ka fahimta akan ma'anar asiratul shi shine a ce me kakkiyar hanya ko madaidaicin tafarki shine hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfida bayansa a bisa harshen annabawansa sannan Allah ya sanya wannan hanyar shine musul li ibadihi ilayhi ce hanya daya za ta kai bayi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ma'anar as-siratul mustaqim hanyar da Allah ya shimfida bisa harshen annabawansa sun suka zo suka nuna cewa ga hanya haka wani ne zai zo ya ce to ba miƙaƙƙiyar hanya ba a kan miƙaƙƙiyar hanya amma kuma annabawan Allah tsarkaku su bi da cewa su ce hanyar da za ta kai mu zuwa ga kullewa da samun rahamar Allah sannan kuma hanyar da kasance ita ce ɗaya tilo wacce za ta kai mu to wannan ita ce ma'anan asiratun mustaqim ta yaya za a tabbatar kan wannan hanyar ya ce ɓangaren ifradu bil ubudiyya wa ifradu rusulihi bil sa'a a tsarkake ibada ga Allah shi kaɗai shi kadai za bauta masa sannan bayin sa annabawa masu daraja su zama su kadai za a yi mutu biyayya makauniyar biyayya in suka ce a nan kawai za a yi malam ce wa huwa madmunu shahadatu shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu idan kaji an ce la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ai da ake nufi kenan sai ya yace cikin ma'anonin wannan maganar ita ce an tuhibba Allah subhanahu wa ta'ala bi qalbik ka so Allah so na gaskiya da zuciyarka sannan kuma ka yadda da shi a matsayin wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai sannan ya zuciyarka da yi masa biyayya ga kaunarsa malam ya ce wa hada wal huda wa dinul haq wa ma'rifatul haqq wal amal bi yace wannan ita ce shiriyar gaskiya ita ce hanya mai gaskiya kuma wannan shine addinin gaskiya sanin wannan inji malam yace shine sanin abinda annabawa suka zo da shi a matsayinsu na jakadu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala babban sako a nan shine mu fahimci cewa roƙon da kake ma Allah cewa Allah ya shiryar da kai mai kakkiyar hanya a cikin sallar da a fatiha misali wannan a'azamu du'a ma'ana mafi darajar addu'a kenan kake roƙo saboda duk wani alkhairin da za ka samu idan ka koma ga Allah ba yadda za a ka same shi sai an samu shiriwa shiriwa da bin tafarkin da Allah a su suke so Allah subhanahu wa ta'ala yake wallahu ya fi man shawo ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa tafarkin daidai da tafarki mai kake wasu daga cikin mutane suna cika hujja da irin waɗannan ayoyin sai su ce a ga shi Allah ya ce yana shiryar da wanda ya so to shi da bai shiri ba Allah ne bai so ba fahimta su ce inda Allah ya so aika ya shiryu za ga wani yana wani abin da ba daidai ke masa nasiha ga ta hankalin sai ya ce a ai abin dinnan Allah ne idan Allah ya so zai bari sai ya ce maka haka sai ka ce eh wannan magana da kake yi ba haka ba me yasa ba za ka tsaya a kan titi ka ce idan Allah ya so zan tsira zan tsira ba idan Allah ya so mota da bige shi za ki bige shi ba me yasa ba za ki haka ba babin halatta da Allah ta ce haka me yasa ba za ka daura ya ka cikin wata kace idan Allah ya so za ta kona ni za ta kona ni in Allah bai so ba za ta kona ni kuma wannan maganar magana ce wacce take kama da maganganun yan jahiliya period wanda suke yi a da da mushrikai su ce lausha Allahu ma asatna wala aba'una wala haramna min dunihi min shay fa Allah ya so ba za su shirka ba iyayensu ma ba za su shirka ba sai Allah ya ce kadalika dama jiya da shekaran jiya ma kafin waɗanda suka zo kafin su abinda suka faɗa kenan kuma suka dinga kiyata manzancin annaba dan wuta Allah ya kare mu su ma idan suka harba da wuta suka samu kansu a halin nadama su ma za su yi faɗan wannan maganganun أو تقول لو أن الله هداني la kuntu min al-muttaqin sai su ce da Allah ya shirye ya shirye da su ai da sun fi kowa tsoron Allah amma Allah ne bai shirye da su ba shi masu ba su ga hanyar shirya ba to amma kuma a wutan hawala yau da kansu za su yi shirya da tabbatar da cewa manzannai sun zo musu kuma sun ga hanyar shari'a su ne suka shari'a su ne suka kidi فقالوا تميزوا من الغيب كلما ألقي فيها فوج لهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير idan aka wurga ta cikin wuta mala'iku sai su ka tambayin su wai ku ya aka kuka bari kuka shiga wuta alam ya cikin nadir manzanni masu shiga ita jan hankali masu so muku ba. sai su yi faɗi shaida ta kuma hakan ne sai su ce da ana na biro ranar babu karya sai su ce tabbas masu gargadi sun zo mana amma me ya faru kuna sai suka karyata wa kulna suka ce mana zarar ko mai dai suka ce ba abin Allah ya aiko duka waɗannan annabawan da ake faɗa shafa labarin shi ne a yanzu shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin kuma kan su shaida mummunar shaida cewa ba su imani ba kuma ba su miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala abin da a nan wanda so ya rubuta irin wannan maganar a kansa za ka ba shi shi an ce haka sai zo ya ce maka aikatun na Allah ne mun ba da fita a hankali, to amma a shari'ance za ya ba shi amsa ya ce da Allah ya so kita ya zama mai imani a abin na Allah ne sai abun din na Allah ne amma ba yadda kake nufi ba abin da za a baki amsa da shi shine sai a ce shiriya tala hudu ce shiriya tala hudu ce akwai al amma shiriya ta kowa da kowa miya shiriya me ake nufi da shiriya a nan ita ce shiriyar da za ka gane takaituwar Allah shiryar da za ta taimake ka wajen fahimtar abin da yake daidai wannan irin wannan shiryar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kowa ya ba kowa kisa Allah yake sabbi hisma rabbika al'ala alladhi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada sai aka ambaci abubuwa guda hudu aka ambaci al-khalqu alladhi wallazi khalaqa alladhi khalaqa sai aka ambaci taswiya da al'amura sai aka ambaci eh, wanda ke kaddara ya kaddara abubuwa sannan kuma fahada sai aka ambaci alhidaya waɗannan abubuwa guda hudu suna nan ta ranar farko ba ta canza sai dai mutum ya kasance yaƙi imani ya kasance yaƙi mi wuya ga Allah saboda a tabbatar maka da cewa kowa yana da irin wannan shari'a shi yasa a cikin qur'ani zaka ji ana baka labarin cewa duwatsu suna ma Allah tasbihi tsuntsaye suna ma Allah tasbihi amma da kasai tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura kowa yana ma Allah tasbihi me yasa kike wani tasbihi saboda kowa ya san cewa shi kadai ya tabbata masa to dutse dabbobi suka gano suka kai Allah ya bata hankali da hankali suka kasa ganowa ba ta hujja shari'a ta biyu ita ce hidayatul dilala wal bayan wal irshad shiryar a kama hannunka a jaka a ce mata da inda za ka bi karkada kunnuwanka a yi maka bayanin hanyoyin shari'a wannan aikin shi ne aikin da annabawa suka yi shi ne abin da Allah yake nufi da ya ce wa innaka la tahdi Idan siratin mustaqim siratin lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ila Allah Allah ya ce wallahi kai Muhammad kana shiryar da mutane zuwa miƙaƙƙiyar hanya kuma ta wace hanya yake shiryarwa min haythul bayan wal irshad tun wata hanyar da za ta taimake mu magana kaɗai kaɗaituwar Allah da magana cewa Allah shi kaɗai ya tantance a bauta mata manzon rahama ta salam bai koya koma da yayi bayani to kai tun nan kuma tana cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam an yanke maka umri an yanke maka hanzari shi yasa Abdullahi Mas'ud ya rawaito daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam cewa babu wanda yake ba da uzuri yake ɗaga ma mutane kafa kamar Allah subhanahu wa ta'ala saboda tsananin tausayinsa da jin kansa Allah subhanahu wa ta'ala rahamarsa da jin kansa sun wuce a kama mutum da laifi laifin abin ba masa bayani ba a kama shi a kasafin da shi bayan an san cewa ba a nuna masa hanyar da za ta kai shi zuwa ga fahimtar Allah ba Allah baya haka shi yasa don ma a taimake ka sai aka baka hankali aka baka hangen nesa aka baka tunani me yasa domin taimake ka wajen gano hanyar da take ita ce hanya madaidaiciya to daga cikin adalcin Allah jama'a da tausayinsa da rahamarsa idan aka jarrabu mutum aka cire masa hankali ana kama shi da laifi ba za a kama shi da laifi saboda bi da hankali wa anil majnun hatta yufiq an ɗauke alƙalami bacci ma da kake lokacin ba hankali tare da mutum an cire mutum alƙalami an ɗauke alƙalami da rubutu a kan mutum saboda yanzu a halin da yake ciki kan abin da yake yi ba yaro mallaki hankalinsa ba shi ma an ɗauke rubutu a kan shi an ɗauke rubutu a kan shi mahaukaci wanda ne da hankali shi ma ba za a kama shi da laifin haukansa ba sai in shi ne ya sanadiyar ta hanyar shaye-shaye ya zama sha tara sha wannan kuma wani abu ne da to wanda ya ɗauke kama mutum da laifi saboda yana bacci saboda yaro ne shi saboda bai da hankali suna ganin zai kama wanda kuma yake bai da yana da hujja misali a wajen Allah na bai samu kako ba bai fahimta ba bai kaza ba a fahimtar da shi ba za a kama shi da shi ba amma yau ne za a kama shi da wannan da hanyar da ya kamata ka bi kana ji kana jini ka gibi manzancin annabawa ya zo ma mutum ya gibi an yi karatu an yi wa'azi mutum ya gibi to babu shakka Allah subhanahu wataala zai kawo mutum da laifin eh, rashin miƙa wuya irin wannan rahamar ta Allah da tausayi hatta gangaro da mara lafiya a wani babin wanda yake makaho ne a inda ake bukatar a wani aikin da ake bukatar gido aiki da ake bukatar karkashi wani gurgu ne Allah ya dauke masa wajen yaki da sauransu bai sai ta'ala abdu'aka wala ala al ko hakanan abinan wala alal a'raji wala alal maridi haraj duka an dauke kama su da laifin cewa ba su yi abin da an san cewa ba za su iya ba saboda yanayin jikinsu irin wannan shiriyar idan aka same ta mutum ya gibi to tabbas Allah zai kama shi shi ne abin da Allah ya ba da labari a kan samudawa ya ce wa amma samudu fa hadainahu فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم الصائق فأخذتهم صائقة عذاب الهون بما كانوا يكسبون mun shirya da su mun ba su kwakwalwa da tunani domin su gane hanyar gaskiya amma sai suka fifita hanyar fata saboda haka sai karshen su ya zama mummunan karshe shiriya ta gaba ita ce hidayatul wal ilham wal ma'una shiriya ta musamman wacce Allah subhanahu wata'ala yake zaben wata daga cikin bayinsa sai ya ba su kyautar wannan shirya. amma kuma ita wannan shiriyar da Allah yake ba da kyautanta ba a ba da ita sai an samu shiriyar farko da shiriya ta biyu sai ka yadda da takaituwar Allah ka yi da manzancin annabi kala ka yi da cewa abin da ya zo da shi gaskiya ne kai imani kai amfani da hankalin ka wajen gina gaskiya kai riko da gaskiya to idan ka aka samu wannan sai Allah ya maka tukunci da wata sabuwar shiriya ta musamman irin wannan shiriyar ita Allah ya ambata a cikin sa subhanahu wa ta'ala wallazina hadau zadahum hudan atahum taqwahum waɗanda suka shirya an samu shirya wata shirya ta farko ta biyu sai a musu kyautan shirya ta uku sai Allah ya ce za zadahum hudan sai Allah ya ƙara musu shirya wa atahum taqwahum sai a ba tsoron Allah tsoro na musamman haka nan Allah ya ce wa yazidu Allahu na da huda Allah yana ƙara ma waɗanda suka shiryu shirya akan shirya ta farko ashe jama'a sako a nan duk wanda ya ga hanyar gaskiya ya bi ta to akwai wata kyauta da Allah zai kara masa ta natsuwa da kwanciyar hankali da sakankancewar zuciya a kan cewa wannan ita ce hanyar shirya amma idan mutum ya juya baya to sai Allah ya tsara sanya shinge da katangar tsakaninsa da fahimta gaskiya saboda ya ga hanyar gaskiyan yaƙi yaki bi yaki min kauya kin wannan shiriyar ita ce Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ambata a cikin fadin sa kafa aku min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul salam Allah yace shirya dukiya da haske duka sun zo muku a cikin Qur'ani wannan Qur'anin idan aka ruko da shi Allah zai taimake ka ya daura ka akan wani tudu na shari'a wanda ba wanda zai samu wannan eh, matsayin sai wanda ya ruko da tafiyar ta Allah ya aiko manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da ita irin wannan shari'ar jama'a da za ta tsaya a duniya ba za ka raka ta har kabarin ka har kiyama har aljanna sai ta tsika hmm? har aljanna Allah subhanahu wataala yana cewa wallazina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum wa yudkhiluhum aljannata 'arrafaha lahum an kashe su Allah ya ce waɗanda suka kashe su a fagen fama a wajen ɗaukaka kalmar Allah illa a a'malahum Allah ba zai tukar da ayyukansu ba Allah ya ce sayahdihim zai shirya da su za a shirya da su an sun mutu ashe ba shiriyar duniya ba ce shiriyar a nan a ranar kiyama idan su aka tashi firgice wannan da ake su suna cikin salama da nasuwa har ayyukansu na alkhairi sai musu jagoranci har su kai su zuwa ga aljanna shi yasa Allah ya ce wa na jannata arrafaha lahum an sanar su yadda za su su gane masaukansu da gidajensu na kacika a aljanna ɗan wuta Allah ya gyare mu waɗanda suka hanyar shari'a su kuma suka kibi su ma akwai wata shari'a da za a yi musu za a ba su wata kyautan shari'a amma wacce za ta kai su zuwa jahannam wa shawul na zalamu wa azwajuhum kuma ma ya ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim wa qifuhum innahum mas'ulun ranar tashi alkiyama waɗanda suka ga hanyar gaskiya suka kibi suka yi musu nasibu suka kekashe kasa suka ta aikina da lokaci har suka bari adali ya zo musu a kan to ranar ta alkiyama Allah zai ba da umarni cewa a tattaro su da su da masu taya su mummunan aiki a tattara su ina su ina su a kai su zuwa nan a duhun Allah ya ce ku shirya su amma mummunan shiryarwa zuwa ga jahannama Allah ya kare abu na cikin za mu faɗa a kan wannan ayar wallahu ya ji man ya sha wa ila siratul mustaqim shine tunda Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa miƙaƙƙiyar hanya ba ka ganin cewa ka zumci roƙon Allah shirya ka zumci roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da kai shi yasa malamai suka ce roƙon Allah a kan shari'a yana da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko a nuna maka cewa ga hanyar shari'a ma'ana ta biyu a taimake ka ta haukan tafarkin shari'a mun fahimta da uku taimake ka ka rayu har ƙarshen rayuwanka kana a kan hanyar shari'a shi yasa mu'mini suke addu'a kullum rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma ya Allah tarka gami yadda mu bayan shari'a jama'a wallahi alazim yana da cikin manya-manyan masifu da ake jarraban zukatan mutane a yanzu a rayuwar nan shine zamewa bayan shari'a mutum ya gane gaskiya yana kan hanyar gaskiyar ma sai a jarrabe shi da wani gajimare da wani hadari da zai haɗu a rayuwarsa sai zo ya zane yadda shi mutum ce wannan mai girma mulzimci wannan addu'a mulzimci roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shirya shi yasa daga cikin addu'o'in manzon rahama sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka al-huda <coughs> wal afafa wal sai ma bawan Allah ta rizumci wannan addu'ar sai ma Allah ta wannan addu'ar annabi kuma kullun yana roƙon Allah ya Allah ka azurta ni da Allahumma inni as'aluka al-huda ina roƙon ka kai mun kyautar shari'a addu'a kai kyautar wal afafa azurta ni kamewa daga saba maka da kamewa daga zina da albasha walgina da Allah ka azurta ni da wadatar zuci kyauta ce wannan mai da ke ɗaya daga cikin malaman hadisi al-imamu da ya zo yana magana akan wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana ba ku dora yadda annabi sallallahu da ya tashi addu'a sai ce Allahumma inni as'aluka al-huda sai dunkula lafazin shari'a shari'a akan ne shari'a akan Qur'ani shari'a akan daidai shari'a akan shari'ar magana shari'ar aiki shari'ar kido shari'ar ji duka shari'a ce wani ya shiryu ta bangaren gani amma bai shiryu ba ta bangaren ji saboda yana cin abin da Allah zai so a ji wani ya shiri ta wani bangare amma bai shiri ta kasa saboda yana taka inda Allah zai so a taka to manzala ta sana ce as'alu ke rukuda ina roƙon shirya duk wani abin da sunan shi shirya ne shiryar gani shari'ar eh, hanci shiryar hannu shiryar kaza shiryar zuci shiryar kalla shiryar alkhairi a bayan kasa duk za shiga ciki ko duk sun shiga ciki sannan haka annabi sallallahu alaihi ya dunkule ya ce wa tuka da tsoro tsoronka tsoronka a wajen me akwai ina tabbata sallah ka azurta ni da tsoronka in ina ofis ka azurta ni da tsoronka in ina cikin iyalai na ka azurta ni da tsoronka in nayi tafiya ka azurta ni da tsoronka wa tuka saboda a nuna mana cikin wannan addu'a manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da دي كانت الحسن كما الإمام أبو داود يرويته يقول الله عليه وسلم شيد الحسن سرت يوم ونن الدؤر أتتم وترنك وش الدؤر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولدي في من توليت وبارك لي فيما أعطيت أما قبول الدؤر اللهم اهدني kiman hadai ko Allahumma hadina idan jahmi to da yake alhassan ya fito ne daga makugar hasken alkhairi alkhairin da ya samo ta ya baza mana a duniya mu ma mu amfana da wannan alkhairi zurriyatun ba'duha min ba Allah ya ji da shi to me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da alhasan ya rika wannan addu'ar saboda sanin kimarsa to shi alhassan din nan yana kan mutane me yasa aka ci masa ya rika yi saboda wancan fassarar ta uku ta ma'anar hidaya tana kan shirya a ƙara buɗo maka ƙofofin shirya a ƙara bayyano maka shakar da ta ciki nan da nan ka samu ɗaukakuwar daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to da haka jama'a mu lizumci roƙon Allah shirya kuma kar ka kuskura ka ga wani yana kan bata kai masa dariya karka da gulman wani wanda yake yin abin da ba daidai ba tana da kana ganin cewa ai su batattu ne sai kana ai shiriyar da kake kai kuma ba kai ka ba kanka ba shiriyar da kake kai ba kai ka ba kanka ba saboda haka karka aibata wani din kage yana cikin abin nan in kaga wani yana cikin matsaloli na alaƙa da Allah da ibada da sauransu lillahi al'afiya ka roki Allah salama da afiya ka roke masa shari'a wannan shine abin da ya kamata amma ba kamar da shi nama a hannun mahauci kana yanko shi ta inda ka ga dama ba shi yasa so da yawa waɗanda suke cin mutuncin wasu ta ɓangaren ayyukan da suke yi na ba daidai ba gobe jibi sai kaga an jarrabe su da irin wannan sai kaga an jarrabe su sau da haka ka nemi tsarin Allah a kan kuta ma aibata mutane akan abin da suke aikatawa ba daidai ba daga cikin fa'idojin wannan ayar wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ita ta ƙarshe, ita ce abinda Allah ne yake bayarwa ya ce yana shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarkin da ya so lokacin da ya so me kake tunani girman ladan ka ke zama idan ka zama sanadiyar shiryar wani an fahimta shiryan nan da Allah yake bayarwa a ce Allah ya yi amfani da kai wajen shiryar da wani wannan babbar ni'ima ce saboda haka jama'a da ko a nan karki ƙasa a gwiwa kar yi rowan nasiha da magana a duk inda magana ta za ta yi amfani kila kalma ɗaya da za ka yi ta rayuwar wani wallahi wani zai iya zama yana ɗaya shekara arba'in yana taɓa ma Allah amma magana da tukun arba'in din ka ta canza shi su da ta ce ruwa ka faɗa kai bayani ma'aikatan da suke karkashin ka musulmai ne wasu ba musulmai ba wanda suke yi ba daidai ba ka faɗakar da su waɗanda ba musulmai ba wata rana ka ɗan faɗakar da su da hanyar gaskiya kana ɗan jinka musu ila ta sanadin ka su samu shirya kuma shiriyar nan za ta iya zuwa daga wajen na da kai za ta iya zuwa daga wajen wanda bai kika ilimi ba amma sai taimake ka da taimakon Allah ana ba shi labari wata rana akwai wani na wani bawa wani yaro wanda Allah ya azabta shi bai abin nan bai iya magana saboda kurma ne daidai to amma iyayensa sun haife shi da shi da 'yan uwansa suna da yawa shi kadai da ya fito da wannan na ƙasa amma mahaifiyarsa ta kyautata tarbiyyarsa ta taimake shi wajen samun kyakkyawar tarbiyya to amma mahaifin shi kuma ba yadda yake ko sallah bai cika yi ba bai sallah yaron nan da ya san tasa ya fahimci abin da mahaifinsa yake yi ba daidai ba wata rana kaga yanzu ba baki ba bakin da zai isa da magana wata rana sai ya buɗe ƙur'ani yaron sai ya buɗo daidai inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya abati a kafu an mataka a min ar-rahmani kuna lish-shaytani waliya ya buɗo sai ya mika masa ya ce ne sai ya sa masa hannu tun da zai magana a daidai inda Allah yake ba da labarin abinda annabi Ibrahim ya ce ga mahaifinsa ya mahaifina ina jin tsoron azabar Allah ta kama ka ka zama tare da ayarin shaitan a wutar jahannama to mahaifin da ya ga wannan ayar tashi a ran ya fashe da kuka sai ya aje qur'ani ya ya runguma dan nashi daga nan sai masallaci sai ko koma sallah to yanzu da wannan yaron ya ta wulakanta mahaifin ya ta masa kaza ya ta masa kaza ya nuna ai su ne kaza shi ko mahaifin da ya nuna kan bai sai ya mai abin nan ba shi ma da ba zai samu ba wannan ke tabbatar da cewa shirya za ta iya zuwa maka ta inda ba ta tunani kar ka raina mabukudin shari'a kai kuma kar ka raina damar da aka samu na security abin da zai taimaki wani babu mamaki wata shawara ko wata nasihar da za ka yi wani ya shiryu kila wannan shawarar da nasihar kai kuma ita ce sanadiyar samun rahamar Allah gobe kiyama ba ta yadda Allah bai kawo ma bawa shari'a mu rike da wata kika mai ban sha'awa ita ma wacce take da alaka da shari'a wani yaro yana dan bai fi shekara ba zuwa goma amma yana da zuntar zuwa masallaci to akwai makwacin wanda ba ruwan shi da sallaci ba. ma wata rana yaron nan ya fito zai zai tafi masallaci sai karnuka suka biyo shi yaro ya dinga gudu yana kokarin ya tsira da ɗaya daga cikin karnukan nan su kama shi sai ya fada da ne lokacin gidaje a bushe suke babu matsala sai ya fada gidan wani mutum mutumin ya sai ya ce kai yawo ya haka da da akaban nan ka ka za ce wallahi masallaci zan je sai karnuka suka biyo ni to rahamar Allah tana zuwa bawa ta inda bai tunani da shari'a sai mutumin nan sai ya kama hannun ya ce to bari in kai ka masallaci in kama hanya ya kai shi bakin masallaci sai ya tunane shi ah, yanzu yaron nan ya fito ya je masallaci ni kuma yanzu in zakko shi ni kuma in juya sai ma ke yi alwala ya shiga masallaci daga nan sai shirya ta samu saboda haka kar ka kanka a wajen babin nasiha a wajen fadakarwa kar ka raina mai yi maka fadakar wanda nasiha babu mamaki wannan ita ce hanyar da za ta kai zuwa ga samun rahamar Allah Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika min an-nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma inna nas'aluka 'ayshan aishan wa rizqan darra wa 'amalan barra Allahumma inna na'udhu bika an naqula zuran na wa shafu juran bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الله تشري الدم الله تشري الدم الله تشري الدم الله تثبت الدمو أكن تبوت جسيا الله تركب دام يد زكاة مباين شريعة الله تركب دام يد زكاة مباين شريعة الله تركب دام يد زكاة مباين شريعة Allah ya ruko da hannayen mu zuwa abin da kake so ka yadda da shi Allah ka gafarta mana zanubin maganana da manya ka gafarta mu iyayen mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya masu rai kuma ka ba mu ikon kyautata musu Allah ka raya mu rayuwa mai albarka in ka tashi karɓar rayuwar mu ka karɓe mu a hali mafi kyau Allah ka haɗa mu gaba ɗaya a janar Firdaus Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka yaye mana dukkan damuwan mu Allah ka kaunar da kasar mu lafiya ka aminta da mu Allah ka kare mu daga sharrin ta da zanancin azzalumai da muguntan masu mugunta da ke san masu ke da kullum masu kullum da tsafin matsafa da bakin masu baki da makircin makirai Allah ka makanta da idanun mugaye kiyaye a kanmu da mu da 'ya'yanmu da zuri'armu da 'yan uwa يا أبو كلام أرزقي جباتا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولآبائنا وجميع المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين